addu'a da take ake yi lokacin da iska ta kada bismillah arma du'a Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha eh sai kai mu biya kuma du'a rih Allahumma inni as'aluka khayraha Allahumma inni du'a'ur rih addu'a da ake a lokacin da iska ta kada abinda ake cewa da turanci wind w i n d wind iska da ke kadawa a ka'ida idan muka ga iska na kadawa <coughs> shari'a ta karanta da mutuwa mu yi addu'a a lokacin a cikin addu'a din muna iya roƙon Allah subhanahu wata'ala alkhairin da ke cikin ta wannan hadisi hadisi ne na Abu Huraira rahmatullahi alai yana cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alai hadisi na 2597 manzon Allah ta da aminci sabar rage cewa arrih min rauhillah fa innaha ta'ati bir rahma wa ta'ati bil adhab fa idha ra'aytumuha fala tasubbuha was'alu Allah ta'ala al afiyata yayin halitta yace iska da kadawa na daga cikin jarrabawa da ke zuwa daga wurin Allah tana iya zama rahama tana iya zama koma bayan wannan yace ce iskan da kawai tana dan kada wannan a tare da ku wata ran sai ta zo muku da rahama wata ran sai ta zo da azaba amma kar ku kuskura ku zage ta kun ga iska na kadawa karka ce na tsani iskan nan karka fada karka yi bakar magana ko zagi Allah ya ce kada ku yi ba a yi wa iska bakar magana tana kadawa tana iya zuwa ruwan sama ne zai zo muku watakila shi yasa ya ce kada ku zage ta ku roki Allah ta'ala alherin da ke cikin ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so haka in kaga iska na kadawa wata ran rahama ne wata ran azaba ne sai dai malamai na shari'a musamman waɗanda suke masana qur'ani suka ce a mafiya yawan lokaci idan kalmar arrih ta zo mufradi wato singular kwaya ɗaya a mafiya yawan lokaci ta fi zuwa da azaba idan ta zo a matsayin arriya jam'u takasir wato plural kenan sai aka ka iskan a matsayin plural jam'i suka ce a mafiya yawan lokaci ta fi zuwa da me da rahama sun kaga mufradi arriya mafiya yawa azaba ne in kaga arriya mafiya yawa menene rahama ce mafiya yawa wa zai bani misali ko daya qur'ani falamma فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى سورة الأحقاب آية 24 da 25 kenan ko ayoyi biyu a nan kaga sai yace falan ma ra'ahu aridan mustaqbila lokacin da suka ga iskan ta zo ta fuskanci gidajensu suka ce aridun mumdirna wannan ai hadiri ne za a mana ruwa da suka ga iska suka ce to wannan hadiri ne za a yi ruwa sai Allah ya ce a rihun ne fiha azabun alim sai kashi mufradi sai ya ce iska ne a cikinta akwai azaba mai radadi sai ya ce tudammiru kulla shay'in in ta zo tana dirkake komai da komai ne kaga anan sai ya kira rih kuma sai ya kira me azaba takan zo kuma riya a matsayin me rahama misali na'am وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا su'unahu li baladin mayyitin wannan zai zama cikin suratul a'raf kenan aya ta 57 kaga muhallu shahid anan Allah da yake cewa huwa alladhi arsala riyaha Allah shine wanda ya aiko da ar-riyah sai ya ce iskoki duk da babu jami'in a Hausa iskoki sai kira shi da jami'i bai ce kawai iska ba sai ya ce bushiran baina yadai rahmati mai yin bushara gabanin zuwan rahamar Allah gare ku me rahamar shine ruwan sama da kuma alherin da ke zuwa a cikin ruwa da kaga anan sai ya kira riya amma kuma sai ya kira da cewa me bushara ne na rahama amma da ya kira rih a matsayin singila sai ya ce azaba ce a cikin ta so a mafiya yawa a lafazin qur'ani in ya zo da mufradi ishara ne zuwa ga azaba jam'i azab ishara ne zuwa ga rahama ta yasa iya daga cikin addu'o'in magabatan suka ga isa sai ce Allahumma alha riyahan wala taj'alha rihan Allah ka sanya ta zama riyaha ne ba rihi ba ka sa ta zama jam'in ne ba mufradin ba mafhum tayyib don haka Allahumma ya Allah inni lalle ni as'aluka ina roƙonka khairaha alkhairinta ita wannan iska din wa a'udhu bika kuma ina neman tsarinka min sharriha daga sharrinta sai mu dage mu yawaita wannan Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha mafhum tayyib insha Allah addu'a ta gaba ta 167 lakani idan aka gani aka ga iska ko a karanta na 166 ko na 167 duka sun tabbata bismillah arrahman